ai ni ban sani ba anya zan iya zuwa wayan nan makuwa domin jikina gaba ɗaya mace nake jin sa ai ranka ya dade gewaya kamar ka je ta dan yanzu nan zaka warware a kana nufin zoli kafe kenan ashe ka gane haka yake assalamu alaikum Allah ya taimake ka Allah ya taimake ka yawwa Allah ta ka ah, ah. Rizoli Cafe. nake samun kuzari shi nake da ku ta samu. Ku tashi mu tafi gonan nan. Allah ya taimake. Bismillah. Sala ganda ba rike. manya kusha gari zoli kafe yara kuma ku sha ya yaya haka ni ne kamata zo ta kuna aiki kuma zai ga kudu a zaune Allah ya tabbace ka jikinmu ne duk yayi la'asar haba shabaki ba nan zo karbi to banda abu ku in go shamaki to ranka dade wannan me kenan wannan rizoli kafe kenan da kun sha wannan kofi ɗaiɗai to za ku samu kuzari da ƙarfin jiki sai aiki Zoli Cafe shi ne na ɗaya domin inganta lafiyarka da ta iyalinka. Tahir Kori. Hmm, kun san me ma'ana daɗi? A irin wannan lokacin ka samu rufai da yogurt mai sanyi musamman mai ɗanɗanon strawberry ko kuma mai ɗanɗanon coconut ko mai ɗanɗanon banana. Abin da ya fi komai daɗi ka samu daman miyar furar rufai da yogurt mai sanyi ka sha ko da kana cikin damuwa kuwa na san za ka manta da shi. karshen daɗi ki samu da rufaida da zazzafan shayin ki ko ki samu farfesun ki mai bala'in daɗi a gefe ko kuma ki samu kwanki ki lankwashe shi sai ki buga ko ki danna sai ki matsa sai ki kai baki bismillahir rahmanir rahim <laughs> kowannen ku na ji kalar santin da ya akan kayan kamfanin rufaida amma kun manta da abu daya bature na cewa water is life musamman ruwan sha na kamfanin rufaida mai sanyi da sanyaya muna da rasan kantunan mu ta ko'ina a faɗin ƙasar nan Najeriya, Rufaida. bai daɗe da tafiya ba yanzu nan ya je asibiti dubo abokin shi asibiti wannan asibiti na manta sunan asibitin amma dai bari in kira shi in gani babu damuwa kawai zan tafi in ya zo ki ce mishi lalle lalle mu haɗu ko kuma bari zan kira shi in na je mota kawai yanzu lafiya kuwa alhaji a lafiya kalau babu komai mm, babu komai kan wasu maye ko eh. ko Eh. Allah ya muku albarka sannu ko bari in dan baki dan abin hasafi ko ke ma ki dan abin nan ga wannan ko rike na gode alhaji karbi mana a'a ba shi kawai ke sha sha sha wace miki ana mai da hannun kyauta baya <laughs> Karɓi kawai ta yawa to to to Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri a ba damuwa ai tun da ke kanwar sumayya ce to ke ma kin zama 'yata shikenan ranka ya dadi Allah ya kai mu His Highness go? Yes. Gobe muna da zama a kan Sumayya. Ubangiji Allah ya taimake mu, kuma Allah ya kai mu lafiya. bilal menene ra'ayinka kan auren sumayya Allah bayani ba nuna ra'ayi saban naka hmm. ka nake tambaya na ƙashin kanka ko kai ma kana ganin kamar na zubar da girmana ko na karya kimar darajar gidanmu idan dai na aure sumayya kamar da duk wani uwana suke gani a'a bilal ka faɗa min gaskiya inda kai ne a matsayina za ka iya auren sumayya a'a sai dai na hada da matsayi da hali irin naka bilal ranka dade ranka dade ba zan boye maka ba na zan nan kun kibe da baban sumayya kuna magana i'm sorry gaskiya sai na ga bai dace ya zama sarkin ka ba a gani bambanci na da ku kenan ni idanuna ba sa nuna mun kowa sai su maya ban damu da waɗanda suke kewaye da ita ba bilal yariyan nan ta shiga zuciyana ta shiga raina kai in ma jarabawa ce a gare ni nan so bi ita na haɗu da ita to ubangiji Allah ya sa dangi da uwa sai su amince mana amin ni yanzu babban damuwa na shine amincewar sumayya inda har ta karɓe ni ta amince da ni ta yadda da ni shikenan zan saita makaman yaƙi na akan takarun hanarwa gudu tsakanin da yan wani Allah ya samu dace amin to shikenan ce nan alheri motors ko insha Allahu da na gama abin da nake zan nemi gurin to sai na zo <laughs> na gode alaji to ikon Allah alhaji a gidana an gaske a gidana da alama ba lafiya wato shi babu wannan daɗi da wannan ƙaddarar ɗan kai na da ƙud a'a ba ɗan uwana ba ne amma dai abokina ne na da ƙud sai dai mu ne ba ɗaya ba ai shi da kansa yake faɗin halansa ba kyau kuma ya daɗe ina shuka tsiya da kansa ya faɗa maka haka? yi wallahi mutumin fa ba komai a fuskarsa sai na dama da tunanin mutuwa gaskiya ne ai hankalinsa ya dawo jikinsa yanzu amma baba wani mai mota ɗan uwanka ne a'a dangi ne ko ɗaya waye shi kai ofisa ya hakuri ba in dai ba tuhuma ta kake yi ba waɗannan tambayoyi haka sun isa A'a, babu wani tuhuma yadda na gansa ne da jerin motoci haka da kuma shiga ta alfarma da kuma yadda yake magana kamar ɗan shugaban ƙasa. Gaskiya ne, to ba sarake yau ɗan sarkin gabas ne wannan mai martaba marigayi mai martaba abba galadima. Abba galadima? na gode kwarai da gaske da ka sanar da ni da wuri wataƙila yau buri na zai cika wanne irin buri kenan baba wallahi tunda na fara aikin dan sanda nake neman in samu hanya na posting zuwa boda ko kuma ko kuma CBN ko kuma NNPC to ni dai ba ruwa na. Ah, ka neme shi tunda yanzu ai ga dalili yayi kwan haɗu sai ka matsa kusa da shi kila ya taimaka maka don Allah ba ka shige min gaba ta ina ba ga dalili ya hada ku ba kai kokari ya san ka Allah ya ce da kai sai ya maka posting a yi maka posting duk inda kake so wayanda suka bani labarin ki sun yi miki kyakkyawan yabo a ciki ya hadda magana iliminki kwazanki da kwarewa a fanni daban-daban first class ko? wani course kika yi ne computer science computer science ki ce mu ne microsoft a'a su bill ne microsoft a cikin yaban da suka yi miki sun yi min magana akan fannin karatun kur'ani ma ba abin mu ba don munafunci hawa wani clip suka ɗauka na kira'aki suka yi mani na ji zazzaƙan muryarki mai tausasa zuciya A'a, murya kamar mai mura? <laughs> Sannan sun gaya min cewa idan na zo ki ba lallai in samu nasara ba, saboda a baya akwai mutane wanda suka zo ba su samu abin da suke so ba. Bincike ne ke korarsu. Idan na yi bincike akan halinsu sai in ga bai mun ba. gaskiya bana compromise wajen zaben miji na fi son zaɓi mijin da hankali na ya kwanta da shi wanda mutane suka shaide shi halinsa na gari halinsa na ɓoye kuma allah ne masani fa'iza azamta fatawakkal alallah ya kamata a ce kin fara bincike a kaina ba nawa ya dace a ce ki fara mun tambayoyi ni kuma ina amsa miki malam kabiru ya gama amsa duk wani tambayoyi a kanka ya ara bakinka ya cin maka albasa ba lalle ba ne a ce malam kabiru ya san abin da ke cikin zuciyata haka ne zan maka tambayoyin a hankali insha Allahu na san a cikin tambayoyin da zaki min definitely akwai tambayar cewa shin kana da sha'awar ƙara aure wa ya gaya maka ni wannan tambayar bata dame ni ba to alhamdulillah dama ina da niyyar ƙarawa kin ga abu daidai kenan <laughs> Allah? No, no, no, no. Na ga kin yi frowning da wasa nake. <laughs> Wasa nake. Cibiyar annu'ar Islamic Medicine sun karɓi duniya. Cibiyar karɓar magungunan Hausa kairan manga. Assalamu alaikum suna na Khadija Muhammad kamar kullun yau ma muna tare da shugaban Cibiyar Annur Islamic Medicine Ibrahim Suleiman. Cibiyar mu ta shahara wajen binciko ingantattun magunguna daga tsirrai da sake-saki domin maganin dukkanin wata larura da wata jinya da ke damun mutane ta yau da kullum wannan cibiya ta mu an santa da shahararren maganin da muke kira masturbation killing zaki wanda magani ne da ya samu lambobin yabo da dama daga sassan kasar nan da kuma sauran kasashen Afirka wajen magance dukkanin wata larura ta al'aura kankancewar gaba karancin ruwan mani rashin aihuwa low sperm count low sperm motor rate ko kuma matsala na yawan mantuwa ko ciwon kai wanda aka samu sakamakon aikata istimna'i muna ƙara sanar da mutane wannan cibiya ba iya matsala na istimna'i kawai take magancewa ba tana magance matsala na jinnu ko matsala na sihiri ko matsala na ciwon hanta hepatitis ko matsala na diabetes ko diabetes type 1 ko type 2 ko kuma matsala na ciwon koda duka ana samun magungunan waɗannan matsaloli a cibiyar mutanen islamic medicine muna da ofisoshi da dama a ƙasashen afirka da yawa kamar kasar ghana kasar kamaru kasar najeriya kasar niger da kuma albishir da muke yi wa jama'ar kasar chadi duk mai bukatar maganin mai na iya daukar lambobin da muka saka ko kuma ya ziyarci ofisoshin da muke da su kamar birnin kano birnin lagos abuja daura funtuwa jalingo da kuma birnin yola sai kuma inda muke da ofis a nan Niame, Gaya, Arlit, Difa, Doso da kuma birnin Maradi na jamhuriyar niger A birnin Ghana muna da nan ofis Accra kumasi ta male sai kuma birnin gaundare na kasar kamaru mutanen da ke kasashen europe da Asia, mun hada muku masturbation kilinza na foda wanda zai iya tafiya safely har zuwa inda kuke da dar allah subhanahu wataala kai ne malam? Abba na gida garin? Wala na ga ka zauna a nan ne ka ci kamar wanda aka ba jira gari ka yi wani shiru. Wallahi abokina data ce ba sai ya suke ba babu abin da ake saya komai ya tsaya tak. Yau ya za a yi sai data? Ya za a yi su siya kuna musu tsada? ya za a yi su sai data ku ne musu tsada ba ku san application din da za ku sauke ku kunga sayar da data akan farashi mai sauki ba yanzu ni da shi nake amfani wani application ne ingantacce eh. call data plug wanda idan ka sauke shi akan wayarka eh. za ka samu riba da yawa na farko za ka sai kati na biyu ka sai data na uku ka sai nepa bill na hudu za ka biya dstv ta nan sannan eh. ni da na nuna maka idan ka rijista ina da fasanta a ciki ko kai yanzu idan na nuna maka kaje ka nuna jama'a kana da fasanta a ciki ok link ne ake tura ko downloading zan yi kana shiga play store zaka gan shi akwai shi a kowace waya kenan wannan eh, kenan kwarai kuwa in ka shiga play store ga masu amfani ko hada-hadar siye da siyarwa na data ga masu siyan katin kiran waya a sauƙaƙe za ku iya firintin kati ko data don siyarwa ku sauke manhajar mu wato application mai suna cool data plug a kan wayoyinku cool data plug zai ba ku damar biyan kuɗin wuta siyan katin satellite duba da 'yan makaranta da dai sauransu don ka sa mutum guda ya sauke manhajar mu wato cool data plug a kan wayarsa kuma yi amfani da shi za ka samu kasanka. Cool data plug rayuwa ne sauki. <laughs> to amma tsaya, kana samun riba in ka sai da data? Mata na biyu. Da shi? Yi. Eh. Ƙarshen riba ke. A ƙwarai kuwa. <laughs> Sunana Aliyu Haidar Abu Anwar, shugaban cibiyar ɗan Ghana Habalan Islamic Health Center daga jihar Ashanti da ke ƙasar Ghana. Wannan cibiya ta ɗan Ghana cibiya ce da take bincike a cikin littattafan magabata don gano ingantattun magunguna musamman waɗanda suka fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tsaya a nan ba wurin bincike cikin Alƙur'ani mai girma tare da wasu ayoyi waɗanda suka yi bayani akan yadda ake harhaɗa magunguna musamman abin da ya shafi matsalan ciwon koda ciwon hanta ciwon sanyi farin sanyi jan sanyi ko shuɗin sanyi ko baƙin sanyi ko abin da ya shafi matsalar syphilis wanda yake rike bayan ɗan adam ko abin da ya shafi wato matsalar gonorrhea ko abin da ya shafi matsalar infection ko abin da ya shafi matsalar ciwon aljannai ko abin da ya shafi matsalar sihiri ko matsalar maita ko abin da ya shafi wato namijin dare wanda yake hana mata haihuwa da kuma wanda yake hana mata wato yin aure ko abin da ya shafi matsalar low sperm daga ɗa namiji ko abin da ya shafi wato matsalar hawan jini ko matsalar ciwon sukari ko abin da ya shafi wato matsalar gangar jikin ɗan adam gaba ɗaya da ruhin ɗan adam ko da baka san me yake damun ka ba wannan cibiya tana dubawa ta gano wannan matsalar taka ta kuma baka magani a kanta wannan cibiya ta shigo cikin wato wannan ƙasa ta Najeriya inda muka fi sansani a nan cikin garin Kano titin sabuwar gandu wanda ya tafi dan maliki saman benen emirate chemist ko kuma birnin Kaduna inda muke a nan kwanan lami tudun wada kwanan lami annur plaza saman benin annur nurfulaza, shago mai lamba goma ga waɗanda wato suke jihohin da ba mu da ofisoshi ko ƙasashen da wannan cibiya bata isa gare su ba muna iya aika musu da saƙon magunguna a duk inda kuke a faɗin duniya Shararriyar makarantar nan wacce ta fice wajen koyar da ingantaccen turanci da adabi a sauƙaƙe wato mm haruna english academy sun fara ɗaukar sabbin ɗalibai masu koyon karatu da rubutu ko ɗaliban secondary schools ijb diploma nce degree ko ma'aikata da 'yan kasuwa masu son koyon turanci ko ƙara inganta turancinsu da literature ga maza har da mata suna da ƙwararrun malamai da kayan karatu na zamani za ku iya yin rajista ne kaɗai a makarantar mm Ibrahim Haruna English Academy kusa da makarantar CAS a kan titin Airport Road Kano. Ga waɗanda suke garuruwan da kasashen da suke nesa kuma za su iya yin MM Haruna English Academy ta hanyar online. A danna www com sannan suna yin NCE program. Ga waɗanda suke son karanta littafi kuma su nemi littattafan MM Haruna suna nan a kasuwa. Domin ƙarin bayani a kira sifili takwas sifili uku shida biyu takwas sifili takwas bakwai sifili wato sifili takwas sifili uku shida biyu takwas sifili takwas bakwai sifili. Ikon Allah, Rabi? Rabi ashe idan na sake neman gudunmuwarka ashe za ka zo Allahu akbar ashe dai ban yi zaɓen tumin dare ba wallahi ko da aka ce faɗi sunan wani wanda za a je a haɗa magaya masa halin da nake ciki na duba na duba kab a cikin irin mutanen da na zalunta na rasa wanda zan faɗi na ji kai ne ka zo min a zuciya kamar ba zan ambaci sunanka ba amma haka na gaya masu sai musu kwatancen inda kake gashi ko ana gaya maka raba ka zo to wai ni waye suka yi maka wannan ta'adin dan audu sai in charge ne in charge na gidan yari to akan me kawai dai akan abin da ka sani ne batun zaman ku na gidan yari ko haba kai ma dan audu sai da nayi ta baka shawara nayi ta baka shawara ka zauna da mutanen nan lafiya ka daina wulakanta su audu kaga irin abin da ka ji rabu komai fa ya wuce ni a wajena wallahi komai ya wuce wannan bawan Allah raba kai ƙare masa godiya raba ko bayan raina mutumin kirki ne Allah ya saka da alheri ranka ne Allah ya saka bawan Allah nan baya ga taimako na kuɗi da ya bani ni dai ba a taɓa zaunar da ni an yi min nasiha mai ratsa jikina ba wallahi sakamakon nasiha da ya mu raba na tuba na yi nadama kwatsam sai kuma wannan ibtila'in ya faɗa mu Allah ya saka da alkhairi amin Allah ya saka da alkhairi amin uh, doctor yes sir ba sa bane ranka da ɗaya kenan eh galadima jinin sarauta ɗan gidan sarkin gabas. Okay. Ah, please za mu iya maganar jinyin bawa Allah nan? Kai kuma idan dai ba aikinka za ka yi anan ba za ka iya fita waje. Zan iya ranka dai. So, uh, doctor za ku iya mai aiki a nan ko kuma za mu kai shi wani wurin? Ranka ya daɗe, babu abin da zai gagara. karaya ce da kuma tsagewar kashi sai kumburin jiki wanda a halin yanzu jikin ma ya riga ya sari Bilal. Eh, a kai shi babban asibitin kawai. Ki don Ɗaya daga cikin one of the best orthopedic hospitals da muke da su a nan. An gama. an jiran ka daɗewa tunda dai sun ce za su iya ni a banna nan ɗin ma su duba ɓarai kuwa ranka ya daɗe saboda ka san sha'ani na karaya idan aka ce za a yi ta jigila da shi zai iya zama wata matsala ni ina ga tunda su wannan asibitin suna da ƙwararrun likitoci da za su iya bashi kulawa kai dai ina ga a bar babu komai Allah ya taimake ka ah, Bilal, a faɗa abin da za a yi sai a bayar sannan kuma sai ka ba baba rabi abin da zai kula da shi a ranka daɗe ai duk wannan insha Allah za a yi ba sai ka wahalar da kanka ba ina godiya ranka daɗe ai ni ma ba akwai kuɗin da ka bani suna nan ban taɓa su ba ba sai an sake ka sake fitar da wasu kuɗin ba babu damuwa ba wani abu bane tunda dama na yi niyya ba abu bane wanda zai gagara gaskiya sannan kuma gani ne ya cancanta in taimaka ne eh, amfanin dukiyar ba za ka taimake mutane ba Allahu akbar Allah ya baka lafiya amin amin ran kai dai godiya muke Allah ya saka da alheri godiya nake ran kai dadi gargayan nan fa kamar yana nema fa yana mana hankali Allah ya tsare hanya amin amin <laughs> A'a. Mutanen a ce kun dade kuna jira. Kamar yadda kuka dade kuna zance ba? <laughs> Wace irin jimawa kenan? <laughs> Gabatarwa ce fa kawai. Wai yanzu kina nufin duk dade wannan da aka yi ki ce duk a gabatarwa? To gaskiya in dai haka ne daga yau mun daina jira. Ba za mu ƙara jira ba gaskiya. ni fa ban ajiye ku ba magana ta gaskiya tun da kuka rako ni kuka gana shiga ya kamata kowa ya kama gabansa ai ni ba yaro bane ai na san gida kebi see this guy oh. yana so ya tafi kasa ya mana kawai ido eh, kwantar da hankalinka ai ni na hada ko idan kuma aka yi wasa da ni sai in raba gaskiya ne kai ka hada ladan kuma sannan kai zaka zuba to ga neman hanya ka samu lada kuma ka zubar from hero to zero kenan to kenan da yanzu dai ina aka tsaya na aka kwana kun ga tafiya na ni ba zan je inda aka yi nan ba <laughs> ko guys mu je eh? wato tun da nake ba taɓa min mutunci an faɗa min wato baƙaƙen maganganu domin har zubar da hawa ne a kan wannan maganar da yaron nan ya zo ya gaya min yau zubar da hawaye hmm. alai sani ai yadda muke da kai duk abin da aliyu ya yi maka bai kamata a ce ka yi fushi ba saboda kai shaida ne ka san ba shi da lafiya rashin lafiya tasa tasa ya taba faɗa maka irin wa'annan maganganun kai idan da gaske ne ba shi da lafiya me yasa kai yake raga maka to sani ina so ka san ni kaina aliyu bai raga mun ba don yanzu haka da ka gani ciwon zuciya nake saboda maganar da ya faɗa mun yanzu fa har da kiran zahara yata yar shaye-shaye mahaukaciya don kawai na ce da aliyu ya je ya ganta su yi magana wai aliyu ne wai zai ce wai da wata wai yar shaye-shaye mahaukaciya alai sani don allah da annabi mu bar maganar nan saboda ka kira ni na zo na amsa kira kuma ga ni a gabanka mun tattauna duk abin da ya kamata mu tattauna to sai a yi haƙuri kuma a manta da duk abin da ya faru tunda ka riga ka san wani ne aliyu ko ba haka ba haka ne yawa kaga ga mahaifinsu mayyanan ma ya doso nan ba na so ya zo ya ga ranmu a ɓace wanda mu kasance cikin walwala mahaifinsu mai yafa na jika ce ƙwarai kuwa me ya kawo shi nan alai dan gaske idan kai kana haɗa inuwa da matsiyata ni ba haka nake ba alai sani har yanzu wannan halayen naka suna nan shin da arziki da rashin arziki na waye ne eh ya kamata ka zama neutral ai bari in je in same shi mhm. to lukman ya ka ga siyama ina fatan dai ta yi maka ko a wajen mutum bai san ai aure a wuce gurin ta yi ta yi <laughs> tun da kaji ya faɗa ƙasa ƙasa ya ce ta yi to ba ta yi ba kenan ta yi mana ai ka san ba zan auri wacce ba ta yi ba sai dai gaskiya ba 100% let's say dai zan iya ba ta third choice ta uku kuma? of course yes idan zan ba wa sumayya 90% ba ummi 70 to ita siyama 50% zan ba ta gaskiya imagine grade c fa kenan kace yeah of course from grade c ai ana iya matsawa a dawo grade E ma so idan dadin zama yayi halayya ita take reflecting a jikin mutum har ka ji cewa kana santa so from grade c din za ta iya da b daga b ma har ta zama a amma lukuman na rasa wace irin mace kake so a rayuwarka siyaman nan appearance ɗinta ya yi normal 100% ga ilimi ga tarbiyya ga hankali da sanin ya kamata wata irin mace kake so yadda ka yi zuciyarka take assessing ɗinta watakil ni ba haka zuciyata take kallanta ba to shi kenan. ni dai ni na ga siyama kuma ta yi min shi isa na kwadai ta maka ita idan ba ta yi maka ba kawai ka gaya min ba ta yi maka ba shi kenan in same ta in gaya mata kawai a bari magana ha ai tun farko na ce ma yarinyar nan ta yi kuma da izinin ubangiji zan auri siyama da yanzu ma zancen da nake ma insha allahu iyaye na zan sanar ai kokari a samu aje ai magana ya zama official magana ne gaskiya ne haka ne to in dai ku haka ne to insha Allah mun gode wa Allah tunda yanzu mun samu wacce za ta maye gurbin ummi da sumayya to alhamdulillah Allah ya tabbatar mana da alheri sumayya ba ta da madadi <laughs> ka ji fa abin da yake faɗa fa ka bashi dai kanka yadda da tsohuwa hauka <laughs> to Allah ya tabbatar mana da alheri alhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki cibiyar alhikima cibiya ce da ta shahara a faɗin duniya wajen ba wa al'umma magani kuma su samu sauƙi a kan cututtukansu da izinin ubangiji wannan cibiya ta alhikima tana da babban ofis ɗinta a jihar kano a nan zoo road amana plaza kusa da shoprite ko kuma a sharaɗa phase One kusa da bankin uba da bankin union a birnin maiduguri inda muke a gomari kan hanyar damaturu kusa da iyafat junction ko a birnin damaturu na jihar yobe inda muke a nan yi nawa bypass titin ali marami kusa da kasuwar dare a birnin jos inda muke a katako junction a nan rabbunan lahu plaza jihar adamawa inda muke a jimeta a jam'utu bypass kusa da endrop tsina inda muke a sabon titin kwado kusa da daular kaji sokoto inda muke a faɓan idi kofar gabas zamfara A cikin garin Gusau inda muke unguwar Gwaza kusa da police station birnin Kebbi inda muke a nan unguwar Sarkin Zamarmawa kusa da gidan man Rano a jihar Kaduna muna nan a tudun wada kusa da kasuwar bacci cibiyar mu ta alhikima tana da rissa a jamhuriyar niger ina muke a nan birnin yamai unguwar losogungu kusa da estasiyon babati a birnin maradi inda muke a layin kamfala saman benin tasi ukwamma ko a birnin tawa lele birnin adar inda muke sabon gari bayan tasha a bakin fabe kusa da masu gasa kaji a garin da magaram inda muke a nan share zamna kusa da wajen alhaji mamman mai zare ko a birnin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 wallahi waya ta ce cajin ya kasa kuma nake ta kokarin in sa caji amma na ga abin yaki ko caji ta lalace ne to ai wannan abu mai sauki ne kin yi gaskiya kin ga cajin AMG har ta kusa cika wayar kwarai da gaske domin idan ina buƙatar kayan waya daban-daban AMG Global kawai nake zuwa ya dai ina ta kira ga tun dazu ka toshe kun ka da earpiece baka ji na wallahi wani earpiece na samu mai inganci AMG Global Technology Nigeria Limited mai suna AMG Snake AMG Snake yes yayi lallai kayan wayan amg global ingantattu ne wow power bank mai kan caji daban-daban haka kin ga yanzu sai ki bar min na power bank kin ya zauna lafiya to bayan haka kuma ga karin case ma wannan tagomashi haka hakika zuwa shagon amg global ya gama biya min dukkanin wata bukatata amg global suna da rassa daban-daban a cikin birnin Kano. Akwai AMG Global da ke shop 42, 45 gidan Ibrahim Mijinyawa, Beirut Road da ke garin Kano. Akwai kuma na mai karami Plaza, Habuja Line, Niger Street cikin garin Kano. Sannan na head office is da ke 65 gidan Baba na Bego, Bello Road Bata da ke birnin Kano. A waɗannan shagunan nasu baki ɗaya za ku iya sajin cajojin waya kala-kala, power bank, data cable, da airpiece na kowace irin waya da duk abin da ya ganganci waya ma za ku iya samu a waɗannan shaguna. Kamfanin AMG Global Technology Nigeria Limited kana iya yin oda a duk inda kake kayan kasa ishe ka ba tare da bata lokaci ba. Muna maraba da masu siyan ɗaiɗai ko sari AMG Global Technology Nigeria Limited abokan hurɗar mu abun alfaharin. Hakika na yadda da ingancin kayan AMG Global domin basu da na biyu. AMG Global Technology Nigeria Limited. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Shin yaya ya kullum nake ganin baka da aiki sai shan magunguna. Wata cibiya ce wadda ta yi daban, ta zama daban da sauran dukkanin cibiyoyin masu sai da magani. Na san yaya kana amfani da hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ake cewa imaninka ba zai cika ba har sai ka so wa dan uwanka abin da ka so wa kanka. Ta yaya za ka yi mana bayanin wannan cibiyar da irin magungunan da take bayarwa kamar na istimina'i wanda suke haifar da matsaloli? Ga yanzu haka bincike nake akan waɗannan abubuwan. zo ka zauna ka gani ka ga nan kwakwalwar mutum ce ta fara tabuwa wanda hakan ke haifar da yawan mantuwa gaskiya nan kuma zuciya ce take bugawa sosai fiye da yadda aikin ta yake yi nan kuma kaga kasala ce ta yi gaskiya inda ko kwakwaran miƙewa ba a iya yi shi yake janyo kankancewan gaba gaskiya da kuma saurin inzali gaskiya ku bani hankulanku ina sane da dukkan irin maganganun da kuke yi akan wannan cibiya mai albarka ita kaɗai ce cibiyar da ta amince bisa yarjejeniya ta ba da maganin cutar hiv a ba da rabin kuɗi idan an sha an warke sai a biya su rabin kuɗi saboda yadda da suka yi da ingancin maganinsu mun kware wajen yin bincike wajen bambance cibiyarmu da sauran cibiyoyi ta hanyar ƙwararrun ma'aikatanmu masu gwaji da bincike su gane abin da ke damaka kafin a baka magani babban ofishinmu da ke jihar kano kan titin zurot kusa da dangi kusa da unity bank SKY Plaza shago mai lamba 53. A Kaduna garin gwamna kuma Muna Amadu Bello Mangal Plaza, shago mai lamba L99. Muna tura mu a duk inda mutum yake a faɗin duniya isa hannunsa cikin aminci. A cikin garin Sokoto za a same mu a Argungu Plaza daidai gidan man Ada kusa da gidan man AA Rano. Ina mutanen Sokoto Albishir za mu zo mu gudanar da aikin magani ranar 29 ga watan tara ranar da zai kama a ranar Juma'a. Za mu yi kwana ɗaiɗai ci guda muna ba da taimakon magani da izinin Allah cikin garin Sokoto. A Maiduguri za ku same mu a Gwange Junction Makabarta Marhaba Plaza saman bene Shago mai lamba biyu. A Taraba Jalingo za ku same mu a FMC Junction Bardewe AU Faruk Boutique saman bene A ƙasar niger muna maraɗi yamma da masallacin Jingile Benin Janu Farmasir Gobir saman bene. To na kira ka ne in gaya maka. Eh. Ko da wa ya zo kar ka sake ka bashi auren sumayya. So nake na ga gudun ruwansa. Haba Alhaji. ai kai ka sani duk duniya babu wani wanda aliyu zai taso a gaba ya zo min in dai ba akan wakilcinka ba ka san ba zan saurare su ba ha ba alhaji kamar yara ƙanana to to alhamdulillah <laughs> eh, wani abun ya taso ne ah, alhamdulillah wai waye ne wannan da yake bin sumayya har ya ɗaga hankalin aliyu haka ta wato wato alhaji abin ne daban al'ajabi daban mamaki ha al'ajabi da mamaki sai ka ce ba mutum ne yake bibiyar ta ba eh mutum ne kuma dan mutane kai ƙarshe ma dai in ce maka dan sarki ne jikan sarki ban gane ba wato wanda yake son sumayya kuma yake ta kai kawo wanda yake ta aiko da saƙonni yana ruɗa mana sumayyan da aliyu ba wani bane ne sai ɗan marigayi sarkin gabas alhaji abba galadima abba galadima ɗan sarkin gabas marigayi kana nufin ƙanin sarkin gabas na yanzu ƙwarai kuwa shi na san shi ‘ya'yan sarkin gabas maza biyu ne tak daga sarki sai kuma ƙaninsa abba wanda takwara ne ga babansa da kuma kakansa na biyu shi ke juya duk harkokin kasuwancinsu a duniya shi kowan yana fama da mulki to alhaji ka ce min kai ka sosai ba ɗan kasuwan da bai san su ba a ƙasan nan kakaf abba abba galadima shi yake san su mayya to in dai da gaske yake to shi ɗin ne ai ina mai tabbatar maka da cewa da gaske yake yi saboda gidansu akwai gaskiya akwai amana in har ya fito ya ce yana santa da aure to da gaske yake yi a bashi kawai <sighs> to amma alhaji me yasa naga ka dan shiga kamar damuwa abinda nake so ka sani alhaji tsakaninmu da kai akai amana akwai alkawari babu wani abu da zai faru a warware baikon nan ko ɗazu ya zo gidan nan don tare muka fita raka ni muka je asibiti na duba abokina ɗan audu kuma na faɗa masa an yi masu mai baiko da babban murya na tabbatar masa da ali sumayya ba wanda take da buƙatar ta rayuwa da shi da ya wuce aliyu don haka kuma ba wani abu da zai tada wannan alkawari kawai ya je ya ah, alhaji kan mi wani tsaya mana kar ka sake ka hana sumayya magana da su ka bar su su yi magana da ita iya eh? ƙwarai to alhaji hmm? akwai bai kofa a kanta da aliyu duk da haka duk da haka kada ka hana su magana da ita ni fa gaskiya a yanayin yadda daga ginin gidan nan ba na mai mata ɗaya ba ne ba akwai yiwuwar nan gaba za a iya ƙarawa na ga gida fat biyu sannan ma mai mata ɗaya za ta da kitin biyu suleiman kenan baka da dama ka ganka kai za ka amsa wannan tambayar kin ga dan allah kwantar da hankalinki manta da abin da suleiman yake faɗa ai kicin biyu is normal kin gane ɗaya na gargajiya ɗaya kuma na zamani to ba na so a rushe ɗaya a bar ɗaya a'a ki bari kawai ke ke amfani da ɗaya ni sai in miki amfani da ɗaya <laughs> ya to wallahi bai yadda ba sai dai a rushe guda ɗaya a bar ɗaya <laughs> aminu alaikum salam. assalamu alaikum ya alaikum. an gode amarya ke barka dai barka da dawa <laughs> ina gajiya wai ni saura kwana nawa ne na gaji so nake na ga an daura auren nan ni kuma na miƙa saura wata ɗaya ne da kwana shida hmm. ka ce mai dai shekara ɗaya tun da ya gaji da na a gidan a'a ki mai da wukar ni fa ba waiki nake ba so nake ki samu ki shiga daga ciki kin san idan aka yi wa mace aure levels ya canja ko me ta yi dublin za a yi na lada a yi ya mutanen gidan wallahi lafiyan su kalau sannu sannu Allah ka gaishe su to za su to shikenan nagode yau yawa to sai na fito insha <sighs> Allah Allah sarki kuma da mu sarkin haƙuri shi dai ba ruwan sa. <laughs> kullum farin cikinsa karuwa yake <laughs> ai haka ake so me za a yi da bakin ciki ai bakin ciki bai yi ba haka ne gaskiya lillahi raji'u aliyu ne to me yake yi a nan kuma ga motarsa ba anya kuma iya fita? Mm fa. A kusa da juma'a kanki kowa ya juya mun baya sumayya mahaifi na cewa ya yi na je na aura kaina idan na isa kowa na mini kallon mahaukaci don kawai ina sanki. a mutanen unguwarku suna jira sun sa ido suka ta inda zan bullo su mai da ba sa so na zo kusa da ke sumayya yanzu ba zan iya zuwa gidanku ba sai na ɓadda sau na lallaba na shigo saboda kan mutanen unguwa sai mun iyo laifina kawai saboda ina son ki ina so na mallake ki sumayya aliyu ina motarka da kafa na zo saboda kada su ga mota na su gane ni ne yanzu aliyu kai ne da hawaye a ka? ban taba zamanin akwai da zan zubar da hawaye akan wani ba aliyu yes me kake so yanzu ina so na san matsayina kuma na san matsayin wancan banzan da ya kutso kai cikin gidana matsayinka har yanzu bai canza ba domin da kai aka yi wa sumayya baiko kuma kai za ta aura amma fa dole sai ka yi biyayya ga dukkan abin da mahaifinka ya umarce ka da shi idan kuma ban yi ba fa sai abin da shi ya yi domin a yanzu ya fi mu iko da kai aliyu har yanzu ban amincewa kowa ba kai nake jira kai nake so kuma kai nake son na aura kar kai gaban kanka ka bi abin da baba ya ce sha Allah je zaka je ka dawo ka same ni Sumayya Na'am Kin tuna me na faɗa miki a waya Na tuna Me na ce Ka ce yau za a ɗaura mana aure amma ai yau ta wuce Yau ta wuce amma idan har muka rayu zuwa gobe babu abin da zai hana ɗaura auren nan a yau na yi iyaka bakin kwari na an ga na samu wakilci amma mutanen da nema duk sun ki amincewa saboda suna ganin girman mahaifina a gobe zan zo da waɗanda ba su ma san shi ba balle har su masa kara aliyu ke dawo karki bi shi umma akwai ranar da zan rage hannun su mai yana hana ta bin duk wanda nake so amma ban da ke umma ba zan taɓa hana su mai zuwa gurin ki ba idan har abin da ne muke ne yasa kika janye su mai daga gare ni ina mai baki haƙuri umma ke ce mutum na uku da na taba bawa haƙuri a rayuwata daga mahaifina sai mahaifiyata sai kuma ke don haka ki karɓi haƙurin don ba kullum yake samuwa daga wajena ba na karɓa aliyu na haƙura a kaso yake ɗiba ya mai da kai bawa matsayinka bai duba balle ya san kai waye Ya sa ka kai jinya ka sauka kan hanya ka manta alƙarya ka kalar wawaye a labari labarina soyayya ta min garkuwa sassauci islamic Sassauci Islamic medicine, the number one in the world about true treatment, HIV and masturbation. Wannan haka yi mun yi fice wurin ba da maganin HIV da kuma istimai. Wannan magani da kuke gani shine na matsalar cutar HIV. Maganinmu na HIV ana amfani da shi ne cikin wata biyu kacal a rabu da cutar bi izinin layi. Al'umma da yawa ba san menene istimna'i ba ballantana san illolin da yake haifarwa a cikin ɗan adam. Istimina'i shine wasa da al'aura don biya wa kai bukata. Yana haifar da illoli da dama a jikin ɗan adam. Kankancewar gaba, saurin inzali ko fitar farin Idan ya yi ƙarfi a jikin ɗan adam yana hana shi aihuwa, yana sa taɓuwar ƙwaƙwalwa. Wannan shine maganinmu na istimna'i. Ana amfani da shi cikin sati biyu kacal rabu da cutar bi iznillah. Babban ofis ɗin yana cikin garin Kano kan titin Zuro daidai gidan zu Maimuna Shopping Complex saman Bene. A cikin garin Abuja muna da kwa cikin Saya Plaza saman Bene. A cikin garin Lagos muna Ijebu Bus Stop saman Bene. A cikin jihar Bauchi muna round ɗin CBN daidai State Secretariat saman Bene. Al'ummar ƙasar Nijar muna cikin garin Maradi daidai gidan ruwa opposite Sonitra saman bene. Ba mu tallan maganinmu a mota ko baro kuma ba mu kama ofis a kasan bene sai saman bene. Cibiyar sassauci magungunanmu suna da inganci domin nima na gwada kuma na da. Sannan wannan cibiya tamu tana iya kai muku magunguna a ko ina kuke a faɗin duniya. Masha Allah. shahararren kamfanin nan mai suna Giga plus sun ga muku ingantacciyar data mafi karko a kan farashi mafi saukin gaske ƙasa da yadda kuke siyan data a ko'ina sannan za ku iya siyan katin wani kowane irin layi a ƙasa da naira ɗari bugu da ƙari muna ba da pos kala-kala na kowane kamfani kamar su Money Point, fanfe bluta waves huda now now da dai sauransu kuma zai zo muku akan lokaci akan farashi mafi sauƙin gaske. Sannan za ku iya yin cable subscription naku DSTV, GoTV, YoTV, Star Times tare da biyan kuɗin wutar lantarki NEPA da kuma data card printing. Sannan za ku iya sayan peji na jarida don canjin suna newspaper, change of name publication. Ina masu rijistar layin wa ko kaɗi za ku iya tuntuɓa mu ta manhajar mu domin akwai alfanu. Muna sayar da katin duba jarabawa wa ek ko neku. Ma'aikatanmu suna aiki a kodayaushe awa 24 don warware matsalolin. za ku iya ziyartar shafinmu gigaplus.ng za ku iya sauke manhajar mu akan Google Play Store ko App Store Giga Ku kasance masu amfani da application ɗinmu na Giga Za ku yi farin ciki kuma za ku ji daɗin mu'amala da mu. Ai Ya na ganka kawo wani kile. To me sabo a ciki? idan na bari ciwon hasada ya kashe ni Allah hitsina na shafa na sakira na shafa na tamimu kalle na har yanzu dan busu nono me sirrin ne dan ammi to me abun wala shiga ciki in gaya masu da dan adam mu zuba dar ga ga ga sirrin nan wannan shine abalaso da shi nake man kayanan maganin cututtuka da dama na fata wannan kuma shine abala olive akai ake shafa ga kula kai na za ga yana shiki yana kyalli yana maganin amosarin kai da sauran abubuwa ina nawa gashi na baka sabalu ma ba ta malulai yanzu na jima kana ja wannan shine na ce ka gidan leda nan kuma na sabuwar abuja alaikum salam zi lafiya bala yalla bai na kalala ne wannan shi ne wala naga yayi wani kyau <laughs> abin shi ai mutumin yawon ku ya haɗe da abalasa gaskiya bebi na dawo yanzu ina ciki saboda kin gana an ku da abala sof za ki man wanda nake yawo busu busu kanka bani sabulun wanki ko kula da ki sabulu ne ga kamshi ga kumfa ga kuma magance yawancin skin bone disease cututtukan da suke jikin fata idan kana amfani da sanda soap kwanaki kaɗan zaka ga fatar ka ta dawo iwa ta ɗan jariri masu buƙatar tsari ko ɗaiɗai ana samun shi a dukkanin kasuwannin da suke kano kama da kurmi kwari wambai da kuma sabon gari sai masu buƙatar tsari ko ɗaiɗai na wasu garuruwan ku kolo a bobon waya kamar haka cibiyar nan wacce ta fice wajen samarwa al'umma sahihan magunguna na asali wato bara a habal enterprises wanda suka samu da al'umma ma'ul shida da ta shuka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 shakuwa nan gane kwantan tabbas ali yana buƙatar likita domin ba shi da lafiya ma wallahi aliyu yana suna ma yana suna Allah sa shi yake son ki ba hankalinsa ba kuma ban gane ba haka dai na ce domin ba za a taɓa gane mai mutum irin aliyu yake so ba har sai ya mallaki hankalinsa yau dai na ga sai fara aka ki ta yi ka kamar gonan auduga kuma ayyau dole ki gani ina fara kin san me sai ka faɗa mu na samu mata aure mata aure haba ummi a maimakon ki kula da jikinki ki gyara jikinki kin zubar da abinci kuma kin tsaya kina tambayar mata aure yar ina ce a nan garin take Me sunanta? Sunanta Siyama. Idan kika ga yarinyar nan kyakkyawa ce san kowa kin wanda ya rasa. Ilimin addini mai imanin yarinyar nan tafi ne. Ilimin boko kuwa graduate ce. Dakata. Na gane me kake so ka ce. Kana so ka ce min tana da komai a rayuwarta bata rasa komai ba ko? Ah, ni fa ba haka nake nufi ba. Ai dan adam tare yake bai cika gomo Ban ce shi is complete duka ɗan adam is incomplete waye shi sai lissafi kake ta yi tana da kaza tana da kaza tana ta kaza tunda nake da kai yayi kuma ban taba ji kana yaban mace haka ba wai na san halin ki ne kawai ina so in saki a clear wannan ne saboda kake zo ki neman tambayoyi ya take ya take <laughs> amma kamar ban tambaye ka ka gaya min fico ɗinta ba ko? abinda nake so in yanzu ummi so nake in wa momi magana sai ta yi wa abba a samu aje a yi magana nan a wuce gurin saboda asbika yan bi dace a ce yanzu zancen wai soyayya ake muku wannan ya kamata a ce zancen zuriya kawai in fara tunanin tare zuriya kana so ka aure ta ku haifi yaya ku tare zuriya fata na kenan ummi lalle na fahimta a wannan lokacin yayi da kuma ka kamu da soyayyar da baka taɓa yin irin ta ba daga haɗuwa da mace sai zancen aure na kamu da san aure ne umu saboda huta da rai ina zuwa yar kuma ummi ina kuma za ki je na ga yanzu muka fara cin abincin mu gama ki zauna ki ci abinci mana ka ci gaba da cin abincin sai da safe ummi ummi ummi what's wrong with this girl why is she crying Ummi. Na'am Umma. Yau kuma me ya haɗa ki da mutumin naki? Ba abin da ya haɗa mu Umma me kika gani? Ummi na gani kake ɓoye min komai. Na ga kin shigo kina kuka. Kuka kuma? Ba fa kuka nake yi ba. Ki gaya min gaskiya Ummi kake ɓoye min komai. ba kuka fa nake yi ba umma umme na me ya faru wallahi umma ba komai babu komai ba komai to shi shikenan babu komai baka gane so ya yake sai idan ya shige ka da karfi yi matan bari a zuciya kwakwai marigo mai zafi ni da laifi ko ba yau ba tabbas za ka fahimci na so ka ko wata rana ki gaira min da umma za ta ji ki ce mata cikin satunan za ka hau kayan laifanki ban saki ban kwana da umma ta ni kan ba zan iya wannan aikin rashin kunya ba faɗin magana aure ne rashin kunya babban ma kuwa sai dai idan tare za mu je da ni da kai sai ka faɗa mata tunda dai na ga taka kunyar jaririya ce ke holande kin na have gida ya yi to say. Kuma, sosai kuma ya ce zai ba da kwangilar kayan laifanki sannan kuma shi zai wants nauyin furnitures sannan kuma idan akwai wasu abubuwa da ke you sai A magana na gode sosai amma ni abu ɗaya nake bukata me ke bukata ya auri sumayya saboda idan har bai aure su sumayya ba zan ji takaici kwarai da gaske akan aikin da na yi kuma har abada za su dinga min kallon munafuka amma idan ya aure su sumayya har su sumayya ta fahimci waye abba na tabbata har duniya ta tashi za ta dinga min godiya daga ita har iyayenta har da ma masoyanta Majara, ki ranki kamar ya aure ta ya gama. To alhamdulillah, Ni ina Aaron ne. Oh, Aaron ya yi tafiya a ƙauye wata kakan shi ba ta jin daɗi ba ta lafiya ya je ya duba ta. Allah sarki Allah ya ba ta lafiya. Amin amin. To zan tafi sai da safe. Oh. Allah cikin wa'in nan bayin naka da suke neman aure na da wa'inda na sani da wanda ban sani ba Allah ka fito min da mijin aure wanda shi ne mafi alkairi a gare ni a zuri'ata da kuma addini na ya Allah da kai kaɗai na dogara lallai babu wani abin dogara sai kai Allah ka yafe mu Allah na tuba Allah ka bin zaɗi mafi alkhairi Alana na alana Allah riga mun kai kukanmu wurin wanda zai share mana hawaye ki daina kuka insha Allah matsalar mu ta kusa zuwa ƙarshe wato ni ina ga ni dai ni malar rabiu ina ga Allah ya aiko wannan mutumin ne ya raba mana gaddamar da ake yi a kanki saboda maimuna duk inda ake neman mutum cikakke ta kowace irin fuska ya kai har ya wuce da kamala da kamata mutumin nan ya kai ke dai za a dubi lissafin ta ina za a ce ga mutum kamar wannan sannan a ɗauke ki a miƙa ki ga aliyu kwatancin bai kai ba rabi kakka manta fa da irin halaccin da alhaji dan gaske ya yi mana haba mai muna haba mai muna a zamantakewa ta aure ba a duba wannan ke ni wallahi har ƙara a ce shi alhaji dan gaske ne da kanshi amma ba wannan mahaukacin yaron ba baba gaskiya na gaya miki shi a zamantakewa na aure sumayya babban abin da aka kafi dubawa shine kyautatawa da tausayawa da samun natsuwa a gidan miji don a gudu tare a tsira tare gobe kiyama amma ta ina za a haɗa ga mutumin kirki sannan a ɗauke ki a haɗa ki da aliyu a matsayin miji to ban ki ba ko wata ƙwaƙwalwa za a canza mishi amma dai ba wannan da ke cikin kanshi ba mai motsi muka samu bismillah to alhaji dan gaske ne fa alhaji bismillah to to to bismillah bismillahir rahmanir rahim yawwa assalamu alaikum wa alaikum assalam wai ka san kamar haɗin baki alhaji? na to ni ma ban daɗe da shigowa ba sai ga ka yawwa wato niyya ta in na gama daga nan sai in je gidanka sai kuma gashi ka zo kuna tare <laughs> kaga ka ji ikon Allah alhamdulillah to har yanzu dai muna ƙara mamara ba duk da dukkaninmu ba mu yi tsammanin zuwanka ba eh haka ne kamar yadda ba ku yi tsammanin zuwa na ba haka ba za ku yi tsammanin abin da na zo da shi ba gaskiya ne to amma dai Allah ya sa ba wani laifi muka yi ba ko kuma mai muna <laughs> to a yanzu dai ba laifi ba ne amma in kuka ji abin da yake tafa da ni matukar hakan bai kasance ba to raina ba zai yi daɗi ba kuma an mun babban laifi to shi ko alhaji wannan abu menene da ba mai maka ba zai zama laifi wato a yau din nan kuma a yanzu so nake a warware baikon da yake tsakanin ɗana aliyu da sumayya da matsala na kankancewan gaba akwai waɗanda ubangiji Allah haka ya yi su bai wuce tsawon yatsa karami wasu kuma daga baya suka samu waɗannan matsalolin nan wasu kuma matsala ce ta sanyi na infection tare da matsala na istiminai mu sani istiminai tana da illa sosai ga lafiyarmu domin takan ja matsala na kankancewan gaba tare da sauri na inzali istiminai tana jawo matsala na loss of brain circulatory system ta yin mantuwa ta yin rama tare da matsaloli masu yawan gaske kuma duk akwai magungunan da muke bada a warke daga wannan matsalolin nan gabaki ɗaya insha Allah gargadi ga masu kallon mu ku sani akwai madamfara da yawa waɗanda suke fitowa a sunan masu magani suke karɓan kuɗin mutane Duka ni account number da ka gani ba ta Shifawun Islamic Medicine Center ba to ba tamu bane ba. Ina masu fama da matsala ta hepatitis wato ciwon hanta. Ciwon hanta ya rabu kashi daban-daban. Akwai type A, type B, type C. A cikin su akwai chronic akwai kuma crisis. ku sani wannan chronic shine wanda yake tara mutum ruwa a liba har ma yake fitsarinsa ya yana kashe masa jiki har ma yake yawaita yin nishi wato haki da ma zawo ga baki daya shi kuma crisis shine wanda yake bin jini da ma dukkanin family so wanda ubangiji Allah ya kare ubangiji Allah ya kare mu Ina masu fama da matsala na sanyi na infection, sanyi na kashi tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba, ko kuma matsala ta rashin haihuwa, da ma dukkanin matsalar ta shafi al'aura. Dukkaninsu akwai maganin da muke bada a karkashin cibiya ta Shifa'un Islamic Medicine Center. Ina masu fama da matsala ta HIV. Ku sani mun ba mutane da dama magani kuma sun warke a cikin sati biyu garanti. Ina masu fama da matsala na iska, sihiri ko kuma sammu. Muna da sirrika masu tarin yawa. ku dai ku tuntuɓe mu mutane ivory coast cote d'ivoire mali ghana senegal benin algeria murtina chad sudan har ma da saudiya dukkanin muna tura maganin mu a cikin sauki insha Allah za ku samu shifawan islamic medicine center a jihar kano a medile ta sabuwar gandu kafin kwanar gidan kaji cikin uwar soro plaza a shago mai namba b6 a jihar maiduguri za ku same mu a gaba da gadon lagos street cikin Rahma Plaza a shagon mai namba B8. Mutanen jihar Adamawa Mubi za ku same mu a babban hanyar Ahmadu Bellowe a gaba da Zenith Bank kusa da AA Boka a saman Bene El Hussein Multipurpose a shagon mai namba B2. Mutanen jihar Taraba Jalingo za ku same mu a kusa da masallacin Juma'a na tashar Road Block a cikin AA Rono Plaza a saman Bene. Mutanen jamhuriyar Niger cikin Dusu za ku same mu a Line Canal Turwa STV, Line Rainfall de Mor" Cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center ta buɗe sabon ofishinta a garin Libya cikin garin Misrata yanzu a haka muna nan insha Allah. Kuma cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center muna turan maganin mu a duk inda kuke a faɗin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa. labari labari labari labari labari labari Na faɗa shi to karfi, na faɗa